لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقوتاف أثرهم وصار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a uku ga watan rabi'u sani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, wanda ya daidai da 23 ga watan januwari shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka ban ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi daidai fakara da malam ya ci gaba da nasiha ga duk mutumin da ke bin aƙidan ahli sunnati wal jama'a da manhaji na sunnati wal jama'a yadda zai mu'amalanci waɗanda suke kan bid'a kuma bid'an ma wacce ta kai ga tana fitar da mutum daga addininsa wato yadda za ka yi taka tsantsan da irin wa'annan. malam ya ce وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه جهمي ما لن يتشي وإذا سمعت الرجل يقول دلوك تندك جمتن يناتشي إنا نحن نعظم الله lallai mu muna girmama Allah idza sami'a athara rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya ji hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garin shi da alayensa ya faɗi wannan kalmar fa'alam annahu jahamiyun malam ya ce ka sani cewa wannan mutumin yana kan aƙidan jahamiyanci abin nufi anan shine saboda jahamiya idan aya ko hadisi ta zo za su ce e mun girmama maganar Allah amma ba abin da ake nufi ba kenan sai su kore mun yadda da amma ba haka bane sai su karkatar da shi sai ce to in ka ji mutum na ce ai mu muna girmama Allah amma abin da Allah ya ce ya ce ba haka bane sai ce to ka sani fa irin akidan jahamiyanci yake da shi jahamiyanci kuwa asali ana dangana shi ne zuwa ga wani mutumi da ake kiran shi jaham bin safwan as-samarqandi shi jaham bin safwan as-samarqandi asalin ɗalibi ne na ja'ad bin dirham shi kuma ja'ad bin dirham asalinsa ɗalibin wani kirista ne wanda ya musulunta sannan ya koma kiristancinsa ya fesa masa wannan guban da ake kira ɓaluta shi kuma ɓaluta ɗalibi ne na wani bayahude wanda ake kiransa aban bin sam'an to kaji asalin tushen aƙidar jami'anci kenan saboda idan ka binciki duk wa'annan ƙungiyoyin wanda suka bata za ka ga sun samu asali daga wani bayahude to asalin tushenta daga bayahude ne shine aban bin sam'an al-khurasani mutumin khurasan ne shine ya dasa musu wannan akida na farko ja'ad ya ce ya kore siffofin Allah ya kore sunayen Allah ga baki ɗaya kaga kenan ba Allah kenan in ba suna ba siffa ka game babu shi kenan shi ma ya kwankwaɗi wannan aƙidan ne daga wannan ɗaluta shi kuma asalin ɗaluta ya kwankwaɗi wannan aƙidan ne a wajen aban bin sam'an al-khurasani mutumin khurasan asalinsa ba yahudi ne shi ne ya fesa musu wannan guba to shi ja'ad malamin jaham kenan a lokacin zamaninsa akwai sarkin da ake kira ko kuma khalifa a wannan lokacin shine Khalid bin Abdullah malaman zamaninsa suka bashi fatawan tabbas wannan aƙidar da yake akai na inkarin siffofin Allah ya fitar da shi daga addinin musulunci ya zo da shi ranar idi babban sallah kamar yadda imamu shaharastani ya kawo shi a cikin littafinsa almilal wa nihal haka ibn hazm a cikin alfisal nasa shi ma ya kawo sa haka kuma ibn taymiya ya kawo sa a cikin tadammuriya haka imamu ahmad a cikin ar-radd ala al ya kawo akan asalin wato wannan matsalar haka kuma ibn taymiya ya kawo wannan bayanin a cikin majmu'u fatawa nasa shaykh salih bin usaymin yayi talkhisin tadammuriya na ibn taymiya ya sa masa a a talkhis at a wannan ya kawo bayanan nan shi ma har ila yau asali da ya zo da shi ranar idi sai ya ce ayyuhan nas ضحوا تقبل الله min ضحاياكم ya ku mutane kowa ya je layya bayan liman ya gama hudu ba kenan sai ce Allah ya karba muku layyaku. Fa inni فإني مضح بجعد لأنه annallaha أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما saboda ya ce Allah bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba kaga ya karanta mai kenan Qur'ani kuma bai yi magana da annabi Musa ba ya karanta kur'ani. ya sauko sannan ya yanka shi to Jaham bin Safwan malamin ɗalibin Ja'ad ne bin Dirham shi ma sai ya kwankwaɗi wannan aƙidar kafin ya tafi sai ya fesa mai wannan gubar shi ma sai ya koma yana ba da fatawa akan wannan daga ƙarshe malaman zamanin su suka zauna da shi aka fahimtar da shi ya kafu akan wannan saboda asali ya kwakwaso ababai da dama a cikin matsalar da ya samu shine ya taɓa yin munazara da 'yan sumuniya 'yan aƙidan aklaniyun wanda suke cewa komai hankali duk abin da ka gani hankali ya tabbatar da shi in babu shi babu da ya zo ya yi munazara da su suka jefa mai shakka sai da ya kwana arba'in bai yadda akwai Allah ba da ya gama tunaninsa a cikin kwana na arba'in sai ce to la yuqalu bi an Allah ba za ka ce akwai Allah ba wala gairu mawjud kuma ba za ka ce babu Allah ba wala fi sama ba za ka ce Allah na sama ba wala kuma wala ka ce yana kasa ba wala fil sharq wala fil gharb wala fil yace kai gabas da kudu da yamma da arewa ba za ka ce Allah na wajen ba duk wanda ya ce haka ya zama kafiri a aqidan jahan bin safwan saboda duk wanda kaje yana cewa Allah na ko ina asalin tushen aqidan nan daga nan ne wanda asalin ta daman ya dauko tushe ne daga philosophers wanda suka zo tun kafin zuwan annabi isa ɗan maryam irin su buda da irin su confuciusiya wanda ake kira a turance confucius da kuma irin su aristotelis wanda ake kira aristotle sannan da irin su hakim wanda a turance ana kiran shi socrates wannan malami ne na greek wato asalinsu philosophers ne na wa'annan su ne suke da irin wannan tunanin to a inda suka kwankwado irin wannan aƙidar kenan shi ma jan bin safwan salim bin ahwaz almazini shi ne sarki ko kuma khalifa a wannan lokacin malaman zamaninsa suka ƙara tabbatar da irin aƙidar da jam yake a ciki ɗaya da take da malaminsa saboda haka hukuncin da za a yi masa shine hukuncin kisa na ridda jahan bin safwan shi ma yadda aka yi wa malamin sa aka zo da shi a daure ranar layya ya ce mutane kuma ku je ku yi layyanku ni ma zan yi layya ne da wannan shedanin saboda ga abin da ya ce ya ce Allah bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba a bai yi magana da annabi Musa ba kuma bai riki annabi Ibrahim ba daɗinsa ba jahan bin safwan har aka ɗauko wuka aka sa a wuyansa yana na'am lam yattakhidha Allahu Ibrahima khalila wa lam yukallima Musa taklima eh na faɗi Allah bai rike annabi Ibrahim ba daɗi ba kuma bai yi magana da annabi Musa ba har aka yanka shi yana faɗin wannan kalmar to shine asalin jahaniya jahan bin safwan as-samarkandi to aqidan su sun korewa Allah siffofi sun korewa Allah sunaye shi ne ya sa malaman musulunci suka ce babu waɗanda suka munata ubangiji kamar jahaniya saboda su suna bauta wa babu saboda ya ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba kaga duk wanda aka siffanta shi da wannan siffan me kenan babu asalinsa babu kenan ko to shine malam yace to ka sani irin wannan mutum yana da irin wannan aqidar na jahaniyanci malam yace yuridu an yarudda athara rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa yadfa'ahu bi hadhihi al-kalima yana so ya maida hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tunkuɗe shi da wannan kalman ne yasa ya ce maka ai muna girmama Allah saboda kamar wato hadisin da ya zo akan nuzul hadisin Abu Huraira wanda imamul Bukhari da Muslim suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah yanzilu ila sama'id duniya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fa yaqulu hal min mustaghfirin fa aghfiru lah man yad'uni fa astajibu lah idan kashi ukun ƙarshe na dare ya kai Allah yana saukowa saman duniya sai ya ce wa ke neman bukata in basa neman bukata a wurina in basa waye zai roƙe ni eh, in bashi waye zai roƙi gafara ta in gafarta masa har sai alfijiri ya keto Allah ba zai gushi yana faɗin wannan ba to saboda haka irin wa'annan hadisin suka ce ƙarya ne to a ciki akwai mushabbiha masu kamanta Allah da kuma bayansa irinsu kuma akwai irin su ibnu batuta da ya jingina saboda mummunan aƙidarsa yana so ya soki ibn taymiya akan wannan aqidar sai ya ce ai ibn taymiya ya karanta wannan hadisin a ranar juma'a akan mimbari ya ce Allah yana sakkowa daga daga saman duniya kamar yadda nake sauka dinnan daga mimbari sai malamai suke mai raddi suka ce na farko ibn batuta ya shigo sham da kwana hamsin an riga an kama ibn taimiyya da kwana hamsin ina ya ga ibn taimiyya har ya ce ibn taimiyya ya hau mimbar ya faɗi wannan magana kuma ibn taimiyya daga prison aka kai gawarsa ina makabarta to a ina ya ganshi? na biyu ibn taimiyya tun da yake bai taɓa yin huɗuba ba malami ne wanda ke karantar da jama'a karatu bai taɓa yin huɗuba ba to ta ina ya ganshi? har ya faɗi wannan kalmar? to kaga sanin tarihi zai taimaka wajen gane idan an yi ƙarya an jingina wa mutum a ce ƙarya ne wannan ba haka yake ba to shi ma sai suka ce wannan hadisin ba haka yake ba kaga Allah yana sakkowa sai suka kore suka ce idan an ce Allah na sakkowa saman duniya yayi kama da ɗan adam saboda haka ba shi yadda ba kaga ne kenan suna ƙaryata siffofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa da ubangiji wanda Allah ma ya tabbatar wa da kansa irin wannan sifa sai suka ce babu shi to shi ne malam yake ce maka to irin wa'annan a kan haka suke wa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah shi zai raya maka cewa shi yana girmama Allah wa yunazzihuhu kuma yana tsarkake ubangiji idza sami'a hadisan ru'ya idan ya ji hadisin da ke magana akan ganin Allah ranar tashin kiyama saboda ganin Allah ranar tashin kiyama ya fi aljanna daɗi kaga Allah ranar tashin kiyama ya fi daɗin aljanna ka dai ji yadda Allah ke ta da misalin masalin jannatin lati wa idal muttaqun fiha anharun min ghairi من ماء غير آثر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار min asalin musaffa da sauransu ko to ganin Allah ya fi aljanna daɗi hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya shigar da ƴan aljanna aljanna ƴan wuta wuta sai ya ce wa ƴan aljanna ya ahlal janna tamannu ya ku ƴan aljanna ku yi buri a <laughs> sai ƴan aljanna suke cewa alam tubayyidu wujuhana ya rab alam tudkhilana aljanna ya Allah ashe ba ka haskaka fuskokin mu ba ba ka shigar da mu aljanna ba to me muke nema da yafi wannan daɗi? sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da bayansa manzo Allah ce ba a taba ba ƴan aljanna daɗin da yake ganin fuskan Allah ba ya Allah ka haramta mana ganin fuskan ka a ranar tashin kiyama to kaga anan su suka ce ƙarya ne ba a ganin Allah kwata kwata ba a ganin sa kaga anan sun karyata ayoyi da suka zo wujuhu yawma Na nadira ila ha! naziratun ko haka Allah ce fuskoki a wannan ranar ranar tashin kiyama suna cikin walwala suna cikin haske me yasa ila rabbiha nazira saboda za su ga ubangijinsu sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim yace innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna قمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته رواية أكني lallai ku za ku ga Ubangijin ku ranar tashin kiyama ba kwa cutar da juna a wajen ganin Ubangiji. Ruwayan farko kenan ruwaya ta biyu ba ganin dishi-dishi a wajen ganin Allah ruwaya ta uku ba kwa cincirundo wannan ya dafa wannan wannan ya dafa wannan kafin ya ga Allah bi ma'ana za ku ga ubangiji kamar yadda kuke ganin wata idan ya cika full moon shine lalatar Badar. a kwana na goma sha hudu zuwa sha biyar ɗinsa yake zama cycle ɗinsa kenan ko full moon shine ake kira lalatar Badar to yadda kuke ganin watan duk inda kuke yana haskaka duniya ko da haske to za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan bi ma'ana in wata ya kai wannan lokacin sai ka dan yi haka tukunna kafin ka ganshi kaga ba ka bukatan duk yadda kake in ka daga kai kana me kana ganin wata to haka zaka ga ubangiji a ranar tashin kiyama kaga anan ya tabbatar mana da cewa ana ganin Allah to amma su sai suka yi inkarin ganin Allah suka ce ba a ganin sa daman malaman sunna sun tabbatar da ba a ganin Allah ina a duniya amma ana ganin sa ina a lahira saboda haka ne ranar tashin kiyama hadisin Abdullahi bin Mas'udin wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi karkashin yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un Allah zai zo ranar tashin kiyama da siffan da ba a san shi ba sai ya ce wa mutane mutanen farko da mutanen ƙarshe ma za ta taziru wai ku me kuke jira sai su ce nan taziru rabbuna muna jiran ubangijinmu sai ce Allah tabhasunahu ba za ku je ku neme shi ba sai zu wansu su tafi sai rage al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sai ce ma za ta taziruna antum kuma me kuke jira sai suka ce sai mutane mu da kai ni da kai kenan insha Allah muna cikin su ko sai mu ce nan taziru rabbuna muna jiran ubangijinmu sai ce halakum min alamatin ta'rifunahu biha shin akwai wata alama da za ku iya gane ubangijinku da shi sai ya na'am sai su ce eh sai mu ce eh kenan ko <laughs> tabarakallahu fik haka ne gaskiya ne insha Allah sai mu ce eh sai Allah ya tambaye mu wace irin alama sai su ce bisaq muna iya gane ubangijinmu da ƙauri sai Allah ya kwarin ya kaurin yana kwarin ya kaurin manzo Allah ce dukkan mumini sai faɗi yayi sujjada ya yace da wanda yake munafiki a duniya sai Allah ya sanya karfi a bayansa sai bayan ya miƙe sambal ba zai iya sujada ba shine yawma auna ila sujudi fala yastati'un za a kira su su zo su yi sujada ba za su iya ba khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla idanuwansu ya fito buru-buru ga kuma kaskanci ya lullube su wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun an sun kasance a duniya ana kiransu su zo su yi sallah da lafiyar su subul su yin sallah su bauta wa Allah saboda haka sai Allah ya sanya wani karfe a bayan su sai ya miƙe ba za su iya wannan sujjadan ba kaga wannan ya tabbatar da me ana ganin Allah ina fata an gane to akwai wanda za su ga Allah amma fa ba cikin aminci ba cikin fushi Allah saboda a ranar tashin kiyama hadisin ashabu kutubu Sita, bukhari da muslim da imamu abu dawud da imamu a da ibn maja da imamu nasa'i da imamu ahmad duk sun rawaito wannan hadisin daga abu huraira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bada labari hadisu shafa'a muhallin shaida cikin hadisin shine yake cewa inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab ba'dahu mithla lallai yau ubangiji na ya yi fushin da bai taɓa yin fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan fushin ba to akwai wanda ba za su ga Allah ba shine wujuhun yawma idhin an rabbihim yawma idhin la mahjubun akwai fuskokin da wannan ranan za a katange su daga ganin Allah saboda Allah ya yi fushi da su kafirai kenan akwai musulman da za su ga Allah amma a cikin fushi saboda me sun saba wa Allah me dalili akan haka shine har ila yau hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda yake cewa ranar tashin kiyama Allah zai kira mu'mini sai ce fulanu bin fulanin wani dan wani sai ce labbaika ya rab wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ya ce mai udunu matso sai ya matsu har sai ya tsaya ga shi ga Allah kaga a cikin duniya aka kira sa amma Allah zai ya kira shi gashi ga ubangiji sai Allah ce ka tuna a duniya kai saban Allah iri kaza sai ce i ya rab Allah ya ta zakulo maka laifuffukan da kai tsakaninka da shi sai ka ta cewa eh haka ne ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai wannan bawan yana ganin shi kenan ya halaka sai Allah ya ce na suturta ka a duniya ba wanda ya ga wannan saban Allah lokacin da kai to yau ma haka zan rufa maka asiri tafi na yafe maka Allah ka sa muna cikin su sai yace ammal kafir wal munafiq yace kafiri da munafiki sai Allah ya kira shi fulanu bin fulanin na dan wane sai ce labbaika ya rabu sa'adai na amsa kiranka ya Allah na ina neman ka sai Allah ce la labbaika wala sa'adaika ban amsa maka ba kuma bazan taimaka maka ba kaga mumini an dawo da shi kusa ko shi kuma wannan a cikin duniya za ce mai amma amilta kaza wa kaza ba ka aikata kaza da kaza ba an tona mai asiri saboda a lokacin da yake duniya me yake yi yana saban Allah yana jin daɗi kuma har yana nunawa don ya nuna isa ya yi abu don ya ɓata maka rai ko in ma za ka yi magana kai ma magana to a wannan lokacin haka Allah zai wulakanta shi kamar yadda a duniya in yana saban Allah baya ɓoyewa to haka a lahira Allah zai tona mai asiri a cikin mutane wannan kuma ba ya baka dama bane ka ce okay barin je yin a ba a'a ba haka bane dan wani zai ce ha ah, to kenan na boye na yi ba a'a ba haka ake nufi ba imaninka kaga mumini shine baya so a gansa yana laifi haka hadisin Nu'man bin Bashir yace wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma baka so mutane su ga kana wannan aikin kaga ya nuna akwai akwai imani a zuciyarka shi yasa duk da kana saban Allah amma kana dan boyewa baka so a ganka amma wanda yake fajiri shi a lokacin ma yake so a gani yana so a gansa dan kai magana in ya fahimci cewa za ka yi dan ma ka yi magana sai ya yi irin wannan to kaga duk irin wa'annan abubuwan wannan fajirci kenan to kaga wannan alama ce da ya nuna kenan wanda yake fasiki da munafiki musulmi ne amma fasiki ne ga yadda Allah zai fuskance shi ranar tashin kiyama cikin fushi Allah kuma ya tona mai asiri Allah ya kare mu daga cikin wannan bala'i to kaga ya tabbatar da ana ganin Allah wa hadisan nuzul da kuma hadisin Allah subhanahu wataala yana sakkowa daga sama a duk lokacin da kashi ukun karshe na dare ya kasance hadisin Abu Huraira wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito malam ya ce wa gairahu da wani wannan na hadisai waɗanda suka zo akan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala to duk jahmiya suna korewa annan ba su yarda da shi ba sai malam yace afalaysa qad radda asara rasulillah sallallahu alaihi wa sallam idza qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yanzila min mawdi'in ila mawdi'in malam yace ashe wannan bai zama yana kore hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba idan ya ce mu muna girmama Allah ya zai a ce Allah yana sauka daga wani wuri zuwa wani wuri wannan ai an rena Allah kaji shubhar ina ba an gane sai ce ah, ya zai a ce Allah na sauka ai mai da Allah kamar dan adam kenan kaga falsafanci ne ake so a sa maka ne a rusa maka ka waye ya faɗa sadiqul masduq ko to ana so a sa maka shakka akan wa kenan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru kamar yadda Abu Nu'am ya kawo sa a cikin Hilyatul Awliya a mujalladin na shida haka shi ma Imam Ibn Abdulbar ya kawo shi a cikin Tamhid sharhin da wa Muwatta Malik a mujallaji na bakwai haka kuma Imam Zahabi ya kawo shi a cikin littafinsa sa Al-Ulu da yake magana akan ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala har ila yau malaman sunna sun kawo shi kamar imamul baihaqi a cikin asma'u wa sifat nasa shi ma ya kawo wannan haka kuma imamu as-sabuni a cikin aqidatu salaf ashabul hadith nasa ya kawo wannan kissan daga Ja'far bin Abdullah yake faɗi ɗalibin Imam Malik ne yace kunna inda Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mun kasance wata rana a wajen Malik dan Anas Allah ya ji kansa da rahama yace muna zaune sai wani mutumi irin masu wannan aqidan sai ya zo imam malik ya karanta ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi wannan ba Allah bane ya faɗa haka sai wannan mutumin sai jefa wa imam malik tambaya kaifa stawa ala al ya za a yi Allah ya daidaita a al'arshi kaga yana so ya jefa me sai imam malik wa fi yadihi rudin imam malik akwai wani dan sanda a hannunsa haka yankutu bihi al-ab yana dan buga kasa haka fatafassaka araquhu eh, wato eh, jabinuhu araq imam malik sai goshinsa ya fara zubar da gumi saboda girman wannan tambayar ya haka yana daga kai sai ce al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah ana ma ara illa mubtadi' fa amara bihi fa ukhrija yace wannan mutumin dan bid'a ne ku fitar mana da shi daga masallaci imam malik ya ke faɗin wannan dalili kaga yana so ya amfani da maganan wani wani banasari da ake kiransa akhtal asalin akhtal yana da wani baiti banasari ne amma balarabe kuma yana daga cikin malaman balaga ilimin balaga dai da ka sani to yana daga cikin malaman balaga to shine yayi wani baiti yake cewa qad istawa basharun ala al-iraqi min ghairi harbin wala damin muhraqi akwai wani mutumi ya mamaye iraq istiwa'i sai ya dauki ma'anar mamayewa istaula ai qad basharun ala al-iraqi bi ma'ana ga wani mutumi ya mamaye iraq min ghairi harbin ba tare da yaƙi ba wala damin muhraqi kuma ba tare da ya zubar da jini ba sai suka ɗauko wannan maganar sai suka ce to istiwa'i ai sun staula ala al-arsh ai sa'an nan Allah ya mamaye al'arshi. kaga idan aka ce Allah ya mamaye kenan akwai wanda ya fi karfin Allah da ko haka ne saboda haka ce ka mamaye kenan akwai wanda ke da wajen da sai ka zo ka mamaye shi kaga kayi kwace kenan kaga an siffanta Allah da tawaya ko ba siffanta shi ba to shine da wannan mutumin ya faɗi wannan maganan shine ibn taymiya yake masa raddi a cikin lamiyarsa yake cewa qubu halliman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala qala al-akhtalu yace tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa in zai kafa hujja a addinin musulunci sai ce ga wani banasare ya ce sai ya ɗauki maganan ba nasari ya fassara qur'ani kaga zai yiwu kaga ba zai yiwu ba mutumin da ma da yadda da Allah ba kuma ka zo ka ɗauki maganan shi ka ce shi zaka fassara maganan Allah kaga tilka idan kismatun biza wannan kaso ne na zalunci to wannan mutumin shine ne ya faɗi wannan magana akan wato lallai cewa Allah subhanahu wa ta'ala istaula ala arshihi to shine suka ɗauki wannan magana suke fassarawa to malamai shine suke musu raddi akan wannan maganan ta istiwa'i to imam malik ya ce istiwa ma'lum in an ce daidaita kowa ya sani ake nufi da me daidaita amma yaya Allah ya daidaita ba wanda ya sani sai wa sai shi sannan yin imani da cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa menene wajibi saboda waye ya bada labari Allah da kansa ko sai ce kuma tambaya akan cewa yaya Allah ya daidaita sai ce bid'a kai din nan dan bid'a ne haka Imam Malik ce kai din nan dan bid'a ne sai ce me ku fitan mana da shi daga masallaci saboda me zai jefa mutane shakku akan imani da wa Allah saboda me la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir idanuwa ba sa iya kewaye Allah da gani haka ne sannan shi ku Allah shine ke kewaye me bayinsa da gani saboda shi mai tausasawa ne kuma mai ba da labari akan dukkan abin da bayinsa suka aikata saboda haka ba zai yiwu a siffanta Allah da irin wannan siffan ba kamar yadda suke cewa to saboda haka idan ka duba dalilin su wai suka ce in aka ce ana ganin Allah kenan ana kewaye Allah da gani in ku ana kewaye Allah da gani an an tunkuɗe wannan ayar kenan sai malamai suka ce to tunda kwakwalwa ce to mu ma bari a muku raddi a kwakwalwance sai a ce wa duk irin wanda suke faɗin wannan shin kana ganin sama me zai ce eh ko sai a ce ka iya kewaye ganin sama me zai ce maka a'a sai mu ce to haka Allah zaka ganshi kuma ba za ka iya me ba kewaye shi da gani ina fatan an riga an gama da wannan tunanin kenan ko shine hal tara sama fala budda an yaqula na'am fayaqulu idza qala laka na'am fa fataqulu lahu sai ka ce masa wa hal tuhitu biha shin kana kewaye saman da gani fala budda an yaqula laka la babu makawa zai ce maka a'a bana iya kewaye sama da gani Fa fayuqalu lahu kadhalika ru'yatillah haka maganin Allah yura wala yuhatu bihi za a gansa amma ba za a iya kewaye shi da me ba gani ina fata an gane to kaga wannan ka warware shubhar da suke jefa wa mutane akan yin imani da siffa daga cikin siffofin Allah shine malam yace faqad za'ama annahu a'lama billahi min ghairihi wannan mutumin ya raye cewa ya fi Allah sanin kansa fiye da waninsa kaga wannan me kenan kaga ya fita daga addinin musulunci saboda abinda Allah ya tabbatarwar kansa ka ce a'a ba haka bane to me kai kenan ka korewa Allah siffansa ka karanta ubangiji kenan bi hal wa bi lisanil maqal ina fata an gane to shine malam yace fahzar haula'i malam yace to kai hattara da irin wa'annan mutanen kai hattara da irin wa'annan mutanen fa inna jamhuran nasi min as sawqati wa ghairihim ala hadha yace domin da yawan mutane daga cikin awam gama gari shine sauka gama garin mutane wa ghairihim da waninsu ala hadha hal. malai suna kwatankwacin irin wannan aqidar wa hadhirin nasa minhu ka tsawatar wa mutane daga irin wannan abin saboda me zai kai su ya baro kuma zai raba ka da wa ubangijinta subhanahu wata'ala to dole ka yi taka tsantsan da irin wa'annan mutanen saboda a yanzu za ka ga mutum zai gaya maka wai ya je saudiya ya je ya yi sallah wai mutum ne fa ya shigo wajen malami daga cikin malamai sai ya ga malamin yana cin gurasa da azumi fa bayan la'asar ya gan shi yana cin gurasa a ah, sai irin ya haka sai muridi daga cikin muridansa da ya ga irin ya haka da malam ya shiga cikin gida sai ce jama'a kada ku ga malam ya fito yana cin gurasa malam ya je saudiya ne ya yi sallah malam ya je saudiya ne ya yi sallah saboda haka da gurasan saudiya ya shigo gida <laughs> da gurasan saudiya ya shigo kasa wai shin idan mutum ba daƙiƙanci ba to idan ka zo gari da hukuncin garin za ka yi aiki koko da hukuncin garin da ka fito garin da ka zo ko to me ya kamata yi in ya tabbata ma ya je saudiyan ko yawwa to kaga a nan ka san akwai daƙiƙanci Allah ya raba mu da wannan daƙiƙancin? Allah sa mu dace to kaga irin wannan akwai musiba wallahi wani abu in ana gaya maka za ka zaci tatsuniya ne ko sharri ake yi nan wallahi abokina ne yake bani wannan labarin yace matsala ce ta faru a Jos sai ya je daga cikin wasu malamai daga cikin malaman sufaye yana so ya mai nasiha akan matsalar na kan haɗin kan musulmi ya ce sai ya ji yana zuwa daidai majalisar malamin ya yana karantarwa sai yake ba da labarin wai wani wali wai suna tafiya da ɗalibinsa za su tsallake teku sai ya ce maɗalibin to ka kira sunana ni zan kira sunan Allah sannan za mu iya ƙetare tekun nan ya ce sai suka fara ƙetare teku suna tafiya suna ta tafiya shi malam yana tafiya saman ruwa San sai ya ji ɗalibin facau facau kafansa ya shiga cikin ruwa sai ya juyo sai kalle shi ya ce ka kira sunan Allah ko sai ce eh, sai ce to ka jirinta na ce ka kira sunana ni in kira sunan Allah bi ma'ana bai kai matsayin da zai kira sunan Allah ba shi ne tsaninsa tsakaninsa da ubangiji wallahi wannan abin ta kai shine zaka zanci a cikin fa wannan kasa ta mu a nan nan kabala akwai matashi ne da yake cewa shi yana ma magana da manzo Allah yana zaune sai ka ja ce na'am ka ya rasulullah na'am na'am sallallahu alaihi wai manzo Allah ke mai magana to ka duba irin wannan kuma da haka za a batar da mutane a nuna musu cewa wai wannan shine addini don girman Allah mutumin da yake da irin wannan tunani ta yaya za ka ce mai Allah ya ce ka za a iya abin nan annabi ya ce ka za a abin nan saboda yana ganin an nuna mai cewa saboda asalin fa wannan akidar gabaki ɗaya, ana so a raba ka da Allah ne ka koma bautan mutum saboda su waliyai fa sun fu annaba daraja a wajensu haka ibnu arabi ya ce maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaikar rasul dunal wali matsayin annabawa a lahira manzanni a lahira ƙasa da annabawa yake kuma bai kai wali daraja ba saboda haka da manzo da annabi ƙasa da waliyi suke saboda haka duk abin da waliyi yayi na saban Allah a zahiri to biyayya ne kai ne a wajen ka saban Allah saboda akwai ilmin ladunni shi yana da ilmin ladunni saboda matsalan khidir da musa annabi musa da hidir khidir cewa shi annabi musa yana da ilmu zahir shi kuma khidir yana da ilmul batin saboda haka akwai ilmul batin shine ilmul ladunni wanda shi yake da shi kai baka da shi saboda haka ko da ka ga yana wani saban Allah ka kai tunanin saban Allah ne ya fi ibadan da ni da kai zamu yi wa Allah shine ka'idar su ma'asiyatul awliya afdalu min ta'ati man siwahum saban da waliyi zai yi ya fi biyayyar da ni da kai rami wa Allah annabin Allah annabi Adam ya kafa dalili da saban da yawa Allah yana neman kansa a ranar tashin kiyama sannan sai a ce ma wai wani wali saban da ya fi biyayyar da kaga aka ce man siwa kaga annabawa sun shiga ciki ko Allahu akbar Allahu akbar to da irin wannan sai kaga sun batar kuma duk harkar bokanci wallahi duk su suka karantar da mutane suka fesa wa mutane wannan guba na bokanci da barna a cikin al'umma sai kaga abubuwa sun lalace to duk irin wannan akidojin ne a nan ne aka dan zafulo nan a ibo ta nan a ibo nan sai suka tara sai su koma suna karantar da mutane irin wannan barna sai kaga yaro dan karami ya tashi maimakon ya amfani da kwakwalwar da Allah ya bashi ya karanci addini ya taimaka wa al'umma sai ka ga ya je ya ɓata lokaci yana koyan wannan tsaface-tsafacen ka ga ya yi zurfi a ciki saboda haka dole mu yi taka tsantsan kuma a dinga yi wa mutane tsokaci akan irin wannan saboda mutane da yawa sun halaka ta irin wannan hanyar da sunan ne addinin musulunci to shi sa ake tsantsan, kuma aƙida ko da yaushe yana so ya tsaftace maka zuciya ka san yanda zaka riski Allah saboda Allah ya ce a bisa harshen Annabi Ibrahim wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun sai ce me illa man atallaha bi qalbin salim Allah ya ce a bisa harshen Annabi Ibrahim kada ka wulakanta ni ranar tashin kiyama ya Allah wala tukzini yawma yub'athun yawma layan yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su amfanar ba shine Allah ce wama amwalukum wala auladukum billati inda na zulfa illa man amana wa amila salihan فأولئك lahum جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون يتشي دوكيركو da 'ya'yanku ba su isa su kusantar da ku zuwa ga Allah ba sai wanda ya imani bayan imani ya yi nagartaccen aiki to irin wannan mutumin in ji Allah ya ce za mu ya masa ladansa kuma su ne amintattu a cikin aljanna to shi ne wala tukzini yau mai ne, yau layin fa'umalun wala banu sai ce me illa man atallaha bi kalbin salimin sai wanda ya zo wa Allah da kubutaccen zuciya da babu shirka a cikinta baya tsafi baya bokanci baya mu'amala da bokanci kuma baya taimakawa bokaye baya yin wannan to shine zai kubuta ranar tashin kiyama amma duk wanda ba da wannan ya zo ba ya yi asara ya taɓe kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maganinsa zai jefa shi cikin wutan jahannama shi sa abdullahi bin mubarak yake cewa fala taghurrannaka ad-dunya bi zinatuha kada duniya da adanta ya rudar da kai wanzur ila fi'liha ka duba zuwa aikace-aikacen da mutum zai aiki a duniya shin duk wanda ke duniya halaraha min ghairi hamtin wal kafani shin duk wanda ya bar duniya ya bar duniya in ba tare da likafani da tulare ba akwai wanda ya bar duniya da wanda ba da wannan abin zai bar duniya ba da likafani da me tulare da za a diga maka ina a jiki da shi za ka bar duniya duk kuɗin da ka tara duk ilimin da ka tara duk darajar da kake da shi duk abin da ka samu a duniya in aka tashi sa ka a kabari shugaba ne kai malami ne kai ɗalibi ne kai sarki ne kai ko kuma wani mai matsayi ne kai ranan haka za a sa ka a kabari tare da likafani da kuma ɗan tularen da aka ɗan ɗiɗɗiga maka kafin dud tsutsotsi su fara cinka ko haisu dud haisu turba inda ƙasa ne da tsutsa su ne za su ci jikinka abincin abincinsu kenan jikinka da anan ka shafa wannan ka jefa wannan ka sa wannan amma gashi tsutsa daga ƙasa zai fito ya ci wannan jikin to kaga shi kenan kana bukatan kai yi tsantsan ba ka da wani babban abin da ya rage a rayuwarka kamar wannan imanin in ya kubuce maka kayi asararsa duniya da lahira wallahi babu wanda rayuwar shi ke cikin hatsari kamar talakan Najeriya kai dai ka san baka ji daɗi a rayuwarka ba ko ba gaskiya ba sa'annan kuma a lahira a sha azaba ka ga abin yayi yawa ka sha wahala a duniya sannan kuma a lahira ka sha wahala ai bala'in sai maka yawa gara ka haƙura da wahalar da kake sha a duniya saboda ina lahirar ka ta yi kyau ka jure ka bauta wa Allah sai lahirar ka ta yi kyau amma in ka zauna ka ce ha ni ma wallahi za mu nemi kuɗin nan kaza kaza kaza shikenan ka je kai ta nema sai baka tsaya ka bauta wa Allah ba sa'an nan ka yi jifar gafiyar baidu ba duniyar ba lahirar kaga ka sha wahala da yawa saboda ka haƙura ka bar duk abin da ke rudan da mutum a duniya ka bauta Allah don ka samu aljanna Allah samu dace Allah kuma ya tsare mu wannan zaben da ke zuwa ga wannan ƙasa mu. Allah subhanahu wataala ya sanya shi a yi shi cikin alkhairi kuma ya datar da mu da shugabanni na gari waɗanda za su yi mana adalci su ɗaura mutane akan abin da mutane ke bukata na agaji da taimako da adalci mu kuma Allah ya ba mu ikon tuba daga kurakuranmu da laifuffukanmu saboda laifuffukanmu ne ya jawo Allah ke ɗanɗana mana kuɗanmu da wannan wato azabar da muke sha daga cikin ababen da shugabanninmu suke yi Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma ya kawo mana canji ta astaghfiruka wa atubu ilayk